Eh, to <clears throat> inna lillahi wa inna ilaihi raji'una dukkan mai rai dai shi ubangiji ya riga ya gaya mana a mamaci ne sai dai lokaci so ni gare ni ba yaushe ne mutum ya mutu ba yaya mutu shi ne matsala so gaskiya ina taya yayata farin ciki da irin mutuwar da ta yi domin ta yi mutuwar shahada kuma na gode ma Allah da yake kashe ta an kai ba ma ɗaukar ta an kai ba domin ko da yaushe na sha faɗa babu firgicin da ya kai a ce an ɗauke maka naka baka san inda yake ba baka san wani hali yake ciki ba baka san hannun suwa yake ba me aka yi mashi ita mutuwa ƙarshe ce ga kowa don haka nan in Allah ya ɗauki rayuwanka yanzu kamar ita ƙarfe tara na yau an rufe ta shikenan magana ya ƙare ga 'ya'yanta sun yi asarar uwa ga mu kannanta da kuma sauran 'yan uwanta mun yi asarar 'yan uwa shikenan ya ƙare abin da ya rage yanzu sau kuma sai tawa kuma gaba ni a wuri na wannan abin to ya ƙara sandaran man da zuciya ya karfafa mini zuciya wajen tsayuwa tsayin daka in tabbatar ma an yi ma mutanen zamfara adalci domin wannan wannan abin da ka gani abu ne wanda yake faruwa kullum a cikin jihar zamfara yanzu kwana uku da suka wuce mutanen waɗannan garuruwa ake kona garuruwansu a kashe na kashewa kwana uku a kwana a tashi ana yi a kwana a tashi ana yi jiya da daddare ya yi magana da kwamishinan 'yan sanda ya ce man gashi sunan cikin garin mada abubuwan fasu da kyau yana hango wuta da hayaki suna tashi na garuruwa ah, su kansu ba su iya shiga wajen wannan shine gaske abin da yake faruwa lokacin da na fara ko na matsakaimi kan wannan magana a zauren majalisar dattijai mai girma chairman na apc na wannan jiha ya gayyace ni a inda yake cewa irin wannan hauka da nake yi na gaya mashi chairman eh, za ka iya cewa hauka ce yau amma ina tabbata maka abin da yake faruwa jihar zamfara lokaci ne kawai sai ya shafi kowa to gashi irin ta yau yanzu ya shafe ni yau yawa saura su waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amarin su ma lokacin su zai zo yawa za su kai gare shi ah, don haka kamar yadda nake ita ina mata murna ta yi mutuwar shahada kuma ina roƙon Allah ya karɓi shahadata kuma ina roƙon Allah ya mata sakamako da gidan aljanna a ah, ga mijinta wanda yake kuma yayana ne wanda aka ɗauke tana mashi fatan sa'ida da sauƙi daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi gaggauta fitowa da shi lafiya Allah shi takaita mashi wahalar shi ga dubban 'yan uwanmu waɗanda suke hannunsu an kama su duka su ma ina masu fatan Allah ya sauwaka masu ya takaita masu wahalansu Allah ya fito da su lafiya waɗanda aka kashe dukkansu ko ina suke Allah ya ji kansu da gafara Allah kuma ya karɓi shahadarsu ah. kamar yadda na ce da turanci ina gayyata ka gobe domin mu je mu duba ƙauyukan nan ko garuruwan nan da abin ya shafa lokacin da na iso gida na samu wakilan sarkin katsinan gusau sun zo yi mana ta'aziyya sun gaya man daga can garin da wannan al'amarin ya faru suka fito kuma da suka biyo mada wanda ita mada ita ce kamar headquarter ta yanki na mulki na mada da ake kira mada adc kuma tun da muka tashi a nan mun san suna da babbar kasuwa wadda a nan kusa da gare mu babu kasuwar da ta kai ta girma duk ranar talata lokaci ne da dukkan ƙauyuka ma da suke nan kusa to kaman sukan tsiyaye duka suna can amma suka gaya man yau kasuwan bata ci ba saboda kasuwar ta cika da 'yan gudun hijira abin da ya fita da hankali ga yadda suka gaya man sun ce mata da ƙananan yara ne suke tafiya ba adadi duk daga cikin garuruwan nan suna zuwa garin ba su san inda za su ba ba su san ina za su tsaya ba ba su san gawa za su ba me za su ci me za su sha duka ba kulawan kowa ba ne ba abin da ya damu wani to wannan ina ganin shine fita da hankali na ga ciro mangusau wanda shine ya jagoranci tawaga yana kwalla cewa garin ma da baya kalluwa baya zaunuwa in ka tsaya kowane ne kai sai zuciyarka ta kare wannan shine abin da yake nan amma bi izinin lahi zan je in ganewa idona abubuwan da sun ka faru da halin da ake ciki da kuma abin da za mu iya yi